na'am ya fama alhamdulillah Allah ya ƙara sutura amin amin masha Allah na makar makalla ina son interview ne akan wani bidiyo da muka gani akan maganar zagi da kuma halaccinsa a musulunci da ma yadda to shine muke son ƙarin bayani akai akan makallawo to malamai ya kamata ka tuntuba akan makallawo aka ce malamai aka taba ku an malamai samu malamai kaga sai ka gabatar musu da wannan fatawa malamai waɗanda yake malamai ne na hakikani sai ka gabatar musu da wannan fatawa eh, waɗannan abubuwa da ke yawo ga social media mutane ne kawai ke tura su ok ba malam ba ne sai a haɗa kasat na shekara bakwai da wanda an kai shekaran jiya sai a haɗe su wuri guda ga akwai mischief no so me gaskiyar abin in haka ne kaga sai mu faɗakar da mutane ba ba murya ta bace a ban ce ba murya ta ce. yadda dai ake sa su har hadawa ne ake yi sai a sa yawwa har hadawa suke to in haka ne akar maka lawo me matsayinka akai me matsayinka akai wata fatawa ka bayar ko wani bayani ce wanda akan maganar zagi din na shekara bakwai da sun ka wuce ni maganar cewa manzo Allah yana zaki shekara bakwai ga karatun riyadu salihina hmm. mun gama karatun riyadu na 20 sad february 2014 mun ka kammala karatun gaba ɗaya to cikin karatun mun ka cimma wani hadisi kafin a kammala tun sannan ne bayanin to yanzu duk Allah akwai adalci abin da ya faru shekaran jiya a ɗauko magana shekara bakwai a imajin ɗin su wuri guda a nuna lokaci guda an kai su ko ce magana a aje ta mahallinta ko ce magana a aje ta mahallinta in tana da kyau nan za a gano in ba ta da kyau ma nan za a gano haka kuma yanke ma mutum magana shi ba kaga wani nau'i ne na cin amana kaga daidai da shi clip din na audio na, na zagin da wata yarinya ta yi mana ne rama to kaga sai an ka yanke inda an sawo shi duka da babu wata matsala ciki ne eh. ga don mai son gaskiya amma sai an ka yanke to iyaka ana yanke maganganu ko ai babu sanda magana za ta bada ma'ana Allah ya gafarta ma Sheikh Jafar yace magana kamar tsuntsuwa ce na'am tsuntsuwa da ka datse fuka-fukanta hello hello assalamu alaikum akramakallah alaikum assalam wa rahmatullah network ne ya karma kallon eh lallai to ina so malam mu yi interview me matsayinka akan waccan maganar zagin da kuma matsayinka na wannan bidiyon da aka yada samu kasat ka samu kasat din da ni shekara bakwai da sun kawo ka ji hujjojin da na basuwa eh akan wai ina nufin yanzu zan yi interview da kai ne zan yi amfani da shi a program dina a ni ba ni interview da yan jarida ai haba malam a kwarai ko ka taba ji a ban taba ji ba amma dai maka lawo mu ma ai sai mu ga malam baya son aikin mu kenan a ba ba ne so ban dai kai ba a to yanzu me za mu yi labarin kaga kuma ba muryar ka zai zama kamar ba mai maka adalci ba labarin me labarin wancan batu na zagi da batun bidiyon da aka yada mutane suka yada shine muke so mu faɗa musu gaskiya cewa ga yadda abin yake ah to ba ha ganin ku za ku rubuta abin ku Eh, ai mu rediyo ne aka maka Allah ba rubutu muke ba tukunna rediyo rubutu rediyo ne to da abin kun haka da ba shi za ku faɗi ba akar maka Allah ai sai mu guje sai mu shiga kuma faɗin kamar mun yi rashin adalci to sai ku bincika ku gani ya yake akwai binciken da wuce yanzu mu tuntube ka abin eh kwarai ku wato. bala muka afiya ce matsala ce ta cikin gida eh. wasu makiya sun ka dauka sun ka kai ga social media yanzu don na kowa zama billin mahaukata ne ka zuwa abin da ya faru tsakanin iyali na kuma in yi da yan jarida in faɗa musu a kan ai yanzu ya fito ne shi yasa muke so kana da mata a sosai ma dalla shekarar ku nawa tare goma sha shida kun taɓa samun saɓani eh mana da Allah ka taba zuwa ka faɗi ga rediyo ko yin sabani da ka an yi kaza an yi kaza amma ban taɓa yi mata audio na zage ta ba karma nice a nice kun taba eh, ka taba yi ka zuwa ka zo ka faɗi a ai ban fata ban taba zuwa ba ba mu taba rikicin da ya kai haka ah, to to ni don ka mai san mahaukaci kaka ce abin da ya war tsakanin iyali in zo in faɗi ai audio da ni ba ni ni fitar da shi wasu sun ka fitar da shi in kana son labari sai inda suke can su baka to shi ke ba ma'ana ba ai ka iyali ka ce ka yi hira da ni ka zo ka faɗi ga rediyo bai ma'ana ba ko kai kasan bai ma'ana ba matsayinka na musulmi wannan audio na yi ne tsakanina da ita yarinyar tayo na bata amsa shi kenan to yaya an kai ya fita wannan kuma kaga ai ba ni na fitar da shi ba to kan kan lawo zama dalili sai zama dalili kuma a ce yanzu in taho kuma in yi bayani abin da ya faru tsakanin iyali to kan kan lawo eh mu aje wannan mu zo batun wancan da ya shafi addini batun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi me matsayin zagin a kai me matsayin fatawarka akan zagin da ake cewa ma'aiki ne ce ka je ka tambaye malamai wannan fatawa in ta addini ce malamai ake yawa sai ka samu malamai tunda dai ba billahi ba dai amma malamin je ka samu malamai sai ka yi musu wannan fatawa duk abin da sun ka ba a kaggam sai ka yi aiki da shi ka faɗi ga rediyo eh, ai akan labarin ka akan ka zamu gina labarin a karmakala tun daga gunka muka ji shine dalili a a a je ka samu mai addini ya ba da belle abu ne ba kawai ba ra'ayin belle abu kawai ake lafiya je ka samu duk abin da sun ka ce ma sai ka faɗi in sun tabbatar da abin da belle abu ya faɗi sai ka ce eh sun tabbatar in ka sai ka ce malamai sun karyata ta abu belle abu ya yi kare shi ne na isa to na gode karmakala madalla